Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da da ashirin biyar sai kuma ta hanyar yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da Dalon a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi gana Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na ɗauke da rahoto kan yadda aka fara samun tashin tashina a kamfen ɗin zaben jihar Edo. A Neja kuma hukumar alhazan jihar ta fara dawowa alhazai kuɗin hajjin da ya wuce wanda ba a samu zuwa ba. Daga Nijar muna da rahoton nasarar jarabawar sakandare duk da ƙalubalen corona. Shi kuma ministan sadarwa cewa yi fasahar 5G ba ta illa ga lafiya. Muna ɗauke da shirin yanayi da muhalli, sharhin jaridu daga Kamaru inda za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko mu saurari labaran duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump ta faɗa wa Amurkawa a daren jiya talata. Dalilin da ya sa ya kamata su sake zaben mijinta shugaba Donald Trump. a yayin da take gabatar da jawabi a wajen taron tsaye da ɗan takara na jam'iyyar republican daga lambun ross garden da ta sake gyarawa kwanan nan a fadar shugaban ƙasa ta white house uwar gidan shugaban ƙasar wadda ita ma take cikin bakin amurkawa da ta zo daga ƙasar slovenia har ta samu zama 'yar ƙasa bata cika shiga tarukan siyasa ba kuma ba kasafai takan bi mijinta gangamin siyasa ba sai dai wata jami'a ta Melania Trump shugabar ma'aikata Stephen Gresham ta faɗa a gabanin jawabin na matar shugaban ƙasa a gidajen talabijin cewa dukkan kalaman da take cikin wannan jawabin nata ne. Sauran waɗanda suka yi jawabin nuna goyon baya ga shugaban ƙasa sun haɗa da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, wanda ya janyo cece ce ta hanyar yin jawabin nasa a taron na Republican a madadin Trump daga ƙasar Isra'ila, inda yake kan ziyarar aiki a ƙasar ta Yahudawa. Afirka ta yi wani muhimmin tarihi. hukumar lafiya ta duniya who ta ayyana nahiyar a matsayin wadda ta shawo kan kwayar cutar polio wannan ya biyo bayan shafa shekaru hudu ba tare da samun wani dauke da kwayar cutar ba da wannan ci gaban biyar daga cikin yankunan who shida wato da yake kashi casa'in cikin ɗari na al'ummar duniya sun huta da wannan cuta da ke gurguntar da mutum yanzu kasashen duniya na dab da shawo kan cutar polio za ta zama cuta ta biyu da aka shawo kanta bayan karambau. bai zama da sauki ba an ɗauki shekara da shekaru yayin da miliyoyin ma'aikatan jinya suka rika tafiya da kafa ko cikin kwale-kwale da motocin safa da kekuna domin yi wa ƙananan yara rigakafi a ƙauyuka ma'aikatan jinya sun kuma nuna bajinta wajen shiga wuraren da ake fama da tashin hankali domin ceto ƙananan yara daga cutar da take shanye kafa a shekara ta 1999 shugaban afirka ta kudu nelson mandela tare da goyon bayan kungiyar rotary ta ƙasa da ƙasa suka ƙudiri aniyar shawo kan cutar foliyo tare da ƙaddamar da gangamin kawar da foliyo a afirka ƙasar koriya ta kudu ta fara rufe makarantun yankin birnin seoul a daidai lokacin take fuskantar samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar coronavirus ta kusan makonni biyu ministan ilimi un ya faɗi jiya talata cewa yawancin ɗalibai za su koma ajujuwansu ta yanar gizo ne har zuwa akalla ranar goma sha ɗaya ga watan satumba amma 'yan makarantun sakandare za su ci gaba da zuwa makaranta domin su shirya wa ɗaukan jarabawa barkewar annobar a kudu maso gabashin yankin koriya ta kudu ta haddasa jinkirin fara karatun sabuwar shekaran karatu har tsawon makonni kafin a fara shirin sake budewa a watan mayu cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta koriya ta kudu ta fitar da rahoton sabbin kamuwa da corona har tamanin wanda ya ƙara cikin kwanaki goma sha biyu da ya kai dubu uku da ɗari ɗaya da saba'in da biyar baki ɗaya dai yawan waɗanda suka kamu ya kai dubu goma sha takwas mahaifin jacob blake bakar fatar amurka da wani ɗan sanda ya harba ranar lahadi a birnin kinosha na jihar wisconsin ya ce ɗansa ya samu shanyewar ɓarin jiki daga ƙugunsa har zuwa ƙafa mahaifin na blake wanda shi ma sunansa jacob blake ya faɗa wa gidan jaridar chicago sun cewa a jikin ɗansa akwai kofofin harsasai har takwas bayan faɗin faɗa da suka yi da 'yan sanda sai dai ya ce likitoci sun ce ba su da masaniya ko shanyewar jikin za ta kasance ta dindindin ya zuwa yanzu dai 'yan sanda ba su ce komai ba game da wannan abu da ya faru abin da suka faɗa shine sun amsa kira ne kan wata rigima da ake yi Kasar Pakistan ta faɗa jiya talata tana da ƙwarin gwiwa kan tattaunawa zaman lafiya da Amurka ke mara baya tsakanin ɓangarorin da ba sa shirya Afghanistan don shawo kan rikicin ƙasar da aka daɗe ana yi. Ƙwarin gwiwa ya samo asali ne daga ganawa da ministan harkokin wajen Pakistan Sha Muhammadu Qureshi ya yi jiya talata tare da tawarga wakilan ƙungiyar Taliban da suke ziyarar aiki a ƙarƙashin jagorancin shugaban sashen harkokin siyasa na ƙungiyar mayakan Mullah Abdulgani. Wata sanarwa da Pakistan ta fitar bayan taron ta ce tattaunawa ta mai da hankali ne kan matakin kawo zaman lafiya a Afghanistan ta yadda za a ci gaba. Tattaunawar ta gabata ta samo asali ne da yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka ta rattaba hannu tare da kungiyar ta Taliban don taimakawa a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a Afghanistan. Da kuma baiwa Amurka damar janye sojojinsu daga ƙasar zuwa tsakiyar shekarar 2021. gaba da rahotannin da shirye-shirye. Gabanin zaben gwamnan Edo a ranar 19 ga watan gobe, rahotanni sun bayyana fara samun hatsaniya a dandalin kamfe. manyan jam'iyyu biyu apc da pdp suka fi takalar juna a kamfen din daga fatakwal ga rahoton lamido abubakar bayanai dai su nuna cewa manya da ƙananan makamai na daɗa yawaita hannayen jama'a wanda hakan na nufin ta da hankula yayin yakin neman zaben kujerar gwamna da ma harkokin zaben wannan maganar dai ta tashi tashen hankula ga dukkan alamu ta fara bayyana domin jam'iyyar pdp a jihar ta edo ta gudanar da wani yakin neman zaɓe a karamar hukumar Osaku ta tsakiya a jihar ta Edo inda nan take ana cikin wannan yanayi aka fara samun farmaki na 'yan bangar siyasa inda suka fara harbe-harbe na mai kan uwa da wabi inda aka nunar mutane hudu ne suka jikkata jam'iyyar PDP a jihar ta Edo ta zargi magoya bayan jam'iyyar ta APC mai mulkin Najeriya da yin wannan aika-aika. Gwamnan jihar Edo Chief Gudin Obasaki ciki ya yi zargin cewar 'yan jam'iyyar apc na kokarin kawo tashin hankali musamman a jihar edo a yayin yakin neman zaɓe a wata tattaunawa da na yi da shi ya ce position party apc i belong before Yana cewa ne batun gaskiya shine tsohuwar jam'iyyar da na baro ta APC a jihar ta Edo ba su da kyakkyawan tsari na iya gudanar da yakin neman zaɓe sai dai ƙoƙarin tayar da zaune tsaye musamman a lokacin gangamin yakin neman zaɓe. Wannan zaɓen dai na neman kujerar gwamna Zafafata ne tsakanin gwamnan jihar ta Edo Musa Gudin Obasake na jam'iyyar PDP da ke neman wa'adi ne na biyu da faso Isaac Iyamu na jam'iyyar APC kuma dukkanin 'yan takarar sun yi zamani ne da tsohon gwamnan jihar ta Edo Comrade Adan Oshomole wani dan jam'iyyar APC a jihar ta Edo ya ce. Ni ne Garba Lawan. ne abubuwa da ake sai a ce APC ce mu kuma wallahi babu ko mutum ɗaya wanda muka taba ganin cewar APC ta kai wa wani fati daban ba ma PDP kaɗai ba. kasan shi in aka ce ma dan adawa komai zai iya faɗi ko ba haka ba amma mu wajen wannan gaskiya mu da wannan ba da yake magana akai kai. da yake dai kura ta so malafawa da hakan kuma na ji ta bakin kakakin hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC Musa Nick Dazan shine mai magana da yawun hukumar zaɓuɓɓuka da za a yi a Edo mu dai muna musu kashedi akan idan haka ya ci gaba to tabbas za mu ɗauki matakai mu dakatar da zaɓen saboda ba za mu kai mu inda za su samu illa ba. Wani dan jihar ta Edo ya ce. I don't think there will be any reason to postpone election. Uh, whatever that has happened to threaten the peaceful Yana cewa ne sunana Basi Williams kuma a gani na babu wani dalili da zai sa a ɗage zaben kujerar gwamna ta jihar ta Edo domin duk abubuwan da suka faru na tashe-tashen hankula yayin yakin neman zaɓe ba zai hana gudanar da zaben ba ga baki ɗaya. Zaɓuɓɓuka dai a Najeriya a koda yaushe kan zo da tashin hankali da ke jallin salwantar rayuka da ɗimbin dukiyoyi. tambayoyi lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal Najeriya. a jihar Nejan Najeriya kuma wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana rahoto da ke bayyana fara mayarwa maniyata aikin hajjin da ya gabata kuɗinsu. don rashin samun damar zuwa aikin hajjin don kalubalen coronavirus. Sakataren hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Niger Alhaji Umar Makullafai ya ce ya zuwa yanzu ma kimanin mutane 37 ne suka karaɗe kuɗaɗensu daga cikin mutane 1,700 da suka riga suka biya kuɗaɗensu a lokacin aikin hajjin da ya gabata. Kowa abin da ka bayar miliyan ɗaya ne an maka miliyan ɗaya din. nuna da dari biyar ne ba ragi ba kare kowa da sa yadda ya kawo sannan sauran da suka ce sun yadda za su aje kuɗin su to gabanin yanzu mun ga mun tura miliyan 200 biyu zuwa hukumar jin daɗa da ta tarayya tun kafin corona ya fara to bayan corona ya fara kuma mun yi wa mun kokarin mu tura kuɗi to banki ta ki aiki na tura kudin Da muka ji cewa aiki haji ba zai yi ba sai muka dan jinkirta. Yanzu da mun samu adadin wanda suka ce a bar kuɗin su za mu tura kuɗin kuma zuwa ga hukumar jin da da ta tarayya don ajiya yadda doka ta tanadar. Da dama daga cikin maniyatan da suka karebe kudaden nasu dai sun bayyana cewa za su juya su ne domin kwaɗayin samun riba kamin isowar aikin hajji na gaba kamar yadda ɗaya daga cikinsu mai suna Adamu Aliyu Ibogi ya yi ƙarin bayani. Ai kasuwan da mutum yake kowa shin da kowa ke da shi shi ne ke rike shi yasa muna so mu da namu ta wannan ai kasan bai da matsala kuma wanda muka sa ba wai ko mu gaba da bani ne kuma muka yake da shi yanzu iko Allah ya so sai mu samu ko wanda ya rage mu mu samu lafiya mu haka gaba da. Hukumar jin daɗin alhazan dai ta ce waɗanda suka bar kuɗaɗen nasu a hannun ta su ne ɗibar fari idan Allah ya kai mu aikin hajji mai zuwa. in ji sakataren hukumar alhazan alhaji umar makul lafai. to insha Allah abinda yadda muka tsara bisa ga amana tun da sun yarda da mu sun makurin su hannun mu to mu rubuta ma mai girma gwamnan jihar Niger takarda muna sanar cewa ga halin da muke ciki kuma muna neman alfuma daga gare shi zuwa ga sauran jama'a don a bi masu hakkin su ya zama to cewa da su za a fara shimfiɗa in shekara ya kyauro insha Allah. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A jamhuriyar Nijar an samu rahoton nasarar ɗaliban sakandare a jarabawa duk da ƙalubalen corona virus da aka samu. Nasarar ta samu ne bayan dagewa da karatu na tsawon kwanaki arba'in. Tamar Abari na ɗauke da rahoton. Mudi Habu shine mukaddashin darakta a hukumar ilimi ta jihar da Magaram. Muna da ɗalibi dubu goma sha tara da ɗari biyar da goma tara da bakwai wanda su ne wanda aka yi kidayar su kandida ne wanda aka cima inscrit a cikinsu. Eh, mun samu dubu biyu da dari bakwai da gumiya tara da daya wanda su ne suka yi suka samu jarba a bugu na hali. sai da kuma daga baya aka ta yi jarba don kun bugu na biyu shine na ake cewa masa gongurum a nan ma mun samu dubu biyar da dari biyar da talatin da biyu wanda suka wuce to a misalce ke daya a cikin jihar da magaran cikin wannan dubu goma sha tara da dari biyar da gumiya tara da bakwai an samu kamar dubu takwas da ɗari uku da ishirin da uku wanda suka samu definitive ma'adin kenan shine ba mu percentage na eh, arba'in da uku da dubu talatin da hudu a cikin jihar da magaran gaba ke da cikin ɗari. Eh, su waɗannan wanda aka ce na shugon group kamar rukuni na biyu wanda sai sun sake jarabawa yaya ne su lamarin su ke yanzu. da an yi ta su a cikin su ne aka samu mutum dubu biyar da ɗari biyar da talatin da biyu dukkan su wannan sun halarci wurin jaraba nan tasu dukkan wanda suka ga sunansu wanda aka kawa musu a kowane tabarsuma da suka jihar da magara suka gani za su yi jaraba na sabon gurum sun je aji sun yi duka su sun wuce alhamdulillah gaba gida. ana iya cewa wannan shi sakamako gamsashen sakamako ne in aka duba da shekarun baya. wani ku gamsasshen sakamako ne saboda yahi na bara wanda muka gani na bana wannan na bana na 43 nan da 34 ya wuce na bara wanda muka samu. idan da ma karatu alhamdulillah. Eh. kalkumance da lalle an shiga cikin wani yanayi na baya wanda kowa san shi da ita wannan cutar ta covid wannan cutar da aka ta covid ta kawo kamar tarnaki ba basu kan karatu amma bai hana mu ba da aka tashi a gaggauce ba a samu matsalar kulli ba a wannan yan kwanakin nan da aka bada kwana 45 an kama jiki an yi karatu a kowace shekara gwamnati na ɗaukan ɗalibai masu hazaƙa don kai su a wasu makarantu na koyon aiki ko ci gaba da karatunsu ko yaya al'amarin yake a bana. Kowane yaro wanda ya samu zai je kai takardun shi a wurin shaf da tabbalismakin shi su wani shaf da tabbalismakin su za su yawwa shugaban makaranta nasu su ne za su tattala su su gangama su a wurin eh, daddaskin su shi ma an ya kare verification kin shi za a turo su nan director regional a nan ne za a zamna akwai kwamiti yawwa eh akwai wani kwamiti na musamman wanda zai zauna wanda za a yi diba wannan takardun wanda suka cancanta su samu tasirin za su samu tura su makarantu na kamar irin na nsp kamar ekon normal yawaye eh, da malaman makaranta eh. gwamnati ce za ki dauki nauyin su tamar abari muryar amurka daga dama damagaran a jamhuriyar niger a gaida tamar da miliyoyin masu sauraron muryar amurka don samun sahihan labaru Ministan sadarwar Najeriya Dr. Isa Ali Fantami ya ce da hannunsa ya gwada sabuwar hanyar sadarwar nan mai karfi ta 5G amma ba abin da ya taɓa lafiyarsa. Dr. Fantami wanda yake zantawa da wakilin misali Shehu Ashaka a cikarsa shekara ɗaya kan kujerar minista ya ce ya gwada sabuwar hanyar sadarwar ta yanar gizo 5G amma babu abin da ya shafi lafiyarsa don hanyar ba ta da wata illa. In za a tuna an yi ta yayata cewa hanyar sadarwa tana haddasa kamuwa da cutar yaduwar annoba ta coronavirus. in akwai bukatar a najeriya wadanda matakai na iya bi ya zama an samar da shi a najeriya ba a samu matsala ba to waɗannan su ne masana suke ba mu son mumi da kanmu za mu san masana daga jami'o'i masana daga kamfanoni masana daga gwamnati masana daga lauyoyi masana daga kungiyoyi na kare haƙƙin ɗan adam dukkanin su a haɗu a yi bincike a ba mu shawari saboda duk abu na zamani da ya zo ku ba wa 'yan ƙasa dama su faɗi korafin su ku saurare su ku ga me za ku iya yi amma 5 ba wani sabon abu ba ne kawai karin ci gaba ne akan foji da ake aiki da shi ai zo wayan fasaha zamani ma an yi raje tana sa tukar kansa wai daga karin ke tota da zaka yi kansa wannan wutan lantarki na kan hanya da ake sawa mm. shekara biyu da yan kai da aka kawo ta a ingila mutane sun yarda a sata musamman shugabannin addinin su na turai suka ce me yasa za a sa wutar lantarki a dare saboda suka ce a cikin takardu da Allah ya saukar ya ce yayi dare yayi rana dare da duhu rana da haske in ka sa wutar lantarki a bakin hanya street line ai ka da dare ya zama rana so ka canji halittar Allah amma yanzu a ingila in ka ce a kashe street line ai a cire sai a ga mutum ya kwarai duk wani abu na zamani idan ya zo sai an yi hakuri an yi ta wayar da kai an samu kwarafe-kwarafe mutane kuma a matsayin mu na ma'aikata da muke da amana ta kare rai da dukiyoyin al'umma duk matakin da za mu ɗauka wallahi azim kare rayukan nan shine number one duk abin da zai cutar da talaka Allah ya san shine shaida ba za mu yadda a yi shi ba to mun gode abin da kuma yake da amfani ga talaka za mu wayar masa da kai mu tabbatar an kawo masa to mun gode kware mala yawa ministan ya ce har yanzu babu sadarwar 5G a Najeriya amma in za a kawo sai an tuntuɓi masana don tabbatar da inganci da sabuwar fasaha ce kan 4G kar a sha'afa Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman. Yanzu kuma lokaci ya yi da Aisha Mu'azu za ta gabatar mana da shirin yanayi da muhalli. sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. karbi bakuncin Dr. Musa Kana, ƙwararren likita a nan Amurka, wanda yake nazari a kan tasirin yanayi ga ci gaban Afirka. Da farko na buƙaci ya fayyace mana nau'o'in sharan gida mai illa da irin illolin da suke haifarwa ga al'umma. Sharar gida wani babban al'amari ne musamman a birane da ƙauyuka domin na'unonin sharar gida ya kunshi abubuwa masu ɗauke da haɗari gami da mai guba. sakamakon sharar da aka tattara a kusa da gida ko a zubar a hanyoyin ruwa su ma sukan iya toshewa su haifar da sauro wanda suke yada cututtuka kamar zazzabin cizon sauro zubar da shara kusa da rijiyar ruwa ko inda ake cin abinci na yada kwalara da dysentery taron shara a ciki ko a wajen gida na iya zama wurin kiwon berayen da ke watsa zazzabin lasa don kuma ba a kula da sharar gida cikin gari ba aka zuba a magudanar ruwa sharar da ba ta biodegradable ba kamar jakan polythene kayan karfe da dai sauransu na iya shakar magudanar ruwan ya haifar da ambaliya lokacin damina hakanan idan ba a sarrafa sharar gida ba zai gurɓata iska ƙasa da ruwa da za su iya haddasa rashin lafiya ta hanyar shakan iska shan ruwa ko cin gurɓataccen abinci masu kwashe shara da yara masu wasa a wajen da ake tara shara na iya samun yankewa da kwalba ko gwangwani su kamu da tetanus to likita ta yaya za a iya magance ko kaucewa waɗannan matsaloli akwai matakai da dama gwamnati sun kafa doka da cibiyoyin kiyaye muhalli jama'a ya kamata su ci gaba da bada haɗin kai sosai tsara ranakun tsaftace muhalli shiri ne na gwamnati mai kyau amma akwai matakai da za su iya inganta shi na farko ya kamata ba da kulawa cikin hanzari don haɗawa da ƙungiyoyi masu zaman kansu tsatsan kamfanoni masu zaman kansu waɗanda ke sahun gaba a fagen sharar gida don tsarin gudanarwa baki ɗaya na biyu ya kamata a yi kokari don karfafa gwamnatocin musamman na jiha da karamin hukuma don samar da horo kayan aiki da karfafa ga masu kula da tsafta da kwashe shara na uku jama'a su daina jefa sharar gida a cikin unguwa a kan tituna cikin magudanar ruwa ko jikunan ruwa na hudu a sanya hukunci mai tsauri akan mutanen da suke zubar da sharar gida a gida ko akan titi na biyar mutane su yi amfani da abubuwa wadda za su iya amfani da shi shi na dogon lokaci ba wai kawai amfani da jefa ba kamar su leda da za a iya amfani da su sau da yawa kamar har ya kai lokacin nan ba za su yi amfani ba sai a yarda shi na shida ya kamata a zamar da tsafta a matsayin wani yanki na al'adu mun san cewa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce tsafta wani bangare ne na imani na bakwai ya kamata mutane su kirkiro al'adar tattara sharar gidajensu a wuri daya sannan su sanya irin wannan sharar a cikin tsarin birni kawai to duk wannan matakai ne masu kyau wada in aka aiwatar da su zai taimaka domin a magance ilolin sharar gida. nasa bangaren kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya ce ya zama wajibi al'umma ta yi karatun tanatu don gujewa illolin yanayi da kuma irin sakamakon da ka iya biyo baya. Ko dam da kake gani yana yawan fashewa wannan sakamakon wasu al'amura ne da dan adam yake yi kuma wannan ma ba karama annoba ba ce kar mu ce wai lalle su tsunami su wasu abun nan sai a can wasu wurare ita ambaliya ma idan ta zo za ka ga saboda an ta hanyoyin ruwan saboda son zuciya kowa yana so sai ya ja shi inda yake so maimakon abu hanyoyi a karkasa gona a wannan ta noman rani ce wannan kuma ta noman damina amma kowa ya ce sai gona shi ta koma za ta noman rani da kuma na damina so saboda haka ya kamata mu koyi haƙuri kan al'amarin duniya ba za ka samu komai gaba ɗaya a lokaci ɗaya ba so ya kamata dai mu sake wa kanmu faɗa mu san cewar wannan abin ba ya zo haka kawai ba ne dole mu ne muka taimaka wannan abin ya faru so saboda haka mu koma ga Allah mu kuma bi doka a zauna lafiya ya kamata mu san cewar duk wani abu da kake ganin ba zai yiwu ba ko kuma kake ganin kafi karfin shi to yanzu lokaci ya nuna maka cewa ya fi karfin ka kuma a san da cewar dole ne mu sake komawa da baya a sake duba rayuwar nan idan ba haka ba annobar da za su zo gaba gaskiya ba za a iya misaltawa ba ba ma fata amma dai dole ne idan ka tsokano duniya kasancewar kana da abubuwa a gaba da za ka tarar da yawa kamar miciji ne ka sa mishi hayaki ka san zai fito ko ta yaya zai fito kuma sai ya samu hanyar sa ya fice. To masu sauraro iya abin da za mu iya kamu kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo sabon shiri ga sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. fara shirin da namu na wannan makon ne da jaridar economy an da farkon labarin ta ta man sharhi ne akan yadda gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru ta sha alwashin tallafawa manoma da makiyaya domin su farfado da harkokinsu da makudan kudade domin irin yadda cutar covid-19 ta tsugunar da tattalin arzikin su sai kuma jaridar republic ta ta mana yadda ministan kiwon lafiya na kasar kamaru mr maluda kammala shi yake bayyana cewar malaman asibiti da su yi hankali wajen karɓar na goro ga masu cutar coronavirus kana ya ce gwamnatin kasar ta riga ta ɗauke duk wani nauyin waɗanda suke ɗauke da wannan cutar a faɗin ƙasar, jaridar da misaje kuma ta ce jagoran 'yan adawan kasar jamhuriyar kamaru mr maurice kamto ya fara ikirarin shaida wa shugaban kasar jamhuriyar kamaru mr biya cewar yayi murabus da kan kujerarsa domin Sani ya kwaye sama da shekaru 38 yana mulkan kasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridar Estantia kuma ta hango mana yadda shugaban gidan talabijin ɗin Vision Card mallakar wani ɗan kasuwa mai suna Amugu Bilinga. Jaridar ta ce ya rufe gidan talabijin ɗin nasa ne domin domin yadda yake samun takun saka tsakaninsa da makaraban gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru. jaridar leju kuma ta bayyana mana cewar maurice kamto jagoran yan adawan kasar jamhuriyar kamaru har ila yau ya fara gargadin shugaba biya da ya kokari tattare nasa ya nasa ya bar kan shugabancin kasar jamhuriyar kamaru jaridar mutation kuma ta kasar jamhuriyar kamar ta nuna mana mutane guda uku waɗanda suka rasa rayuwarsu sanadiyar ambaliyar ruwa wanda ya faru a wani bangare na birnin cinikayya kasar duwala musamman a anguwar yan kama wuri zauna bayan an kwashe sama da awa goma ana ta zubar da ruwa kamar da bakin kwarya za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Dosh Final an da ta roto mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta ware wani su makudan ya har miliyar uku da rabi na sefan kudin jamhuriyar kamaru domin gudanar da waɗansu ayyuka na jin kai a bangaren 'yan awaren kasar an da ake fama da matsalar tsaro yau shekaru hudu kenan mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru masu sauraro ga shirinmu na ƙarshe sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka kokarin kassara haɗin kan ƙasashen transatlantic da kuma raunata cibiyoyin demokradiyya a ƙoƙarinta na mai da ƙasashen da ke makwabtaka da ita su koma dogara da ita. Wannan shi yasa a bazarar bara USAID ta ƙaddamar da tsarin dakushe tasirin Kremlin da ake kira CMKI a takaice. USAID tana ƙoƙarin rage tasirin Kremlin na dakushe tsarin demokradiyya da dogaro da kai na kasashen turai da kasashen asiya wajen gina arziki da sake tsarin demokradiyya na kasashe abokan tarayyarsu babu shakka cmki ba wai an kafa shi saboda rasha ba ne ko jama'ar rasha ko ɗaya a cewar mataimakin shugaban gudanarwa na kasashen turai da asiya a usaid brock bierman is designed to help countries make their own decisions an tsara ne domin taimaka wa kasashe su yanke nasu hukuncin su zama masu dogaro da kansu su zama masu yanci domin su iya yanke shawara CNKI yana mai da hankali ne akan muhimmancin fannoni hudu a cewar mataimakin shugabar gudanarwa Biyama. First and foremost, democracy and governance, which basically is an effort to help build democracies in all of our countries. Allow people to decide. Demokradiyya da shugabanci kokari ne na ganin cewa an gina demokradiyya a dukkan kasashenmu. A ba da dama jama'a su zaɓi hanyar ci gaba ga gwamnatocinsu tare da la'akari da waɗanda za su zaɓa su wakilce su a gwamnati. Na biyu, muna aiki akan ba da rahoton ƙarya na kafar yada labarai masu zaman kansu. Yana da muhimmanci ga jama'a su dogara da inda suke samun labarai, saboda haka muna taimakon su ta wannan fanni. Na uku, Muna aiki a fannin hasken lantarki domin tabbatar da ganin ƙasashenmu sun samu dawwamammen lantarki. Daga ƙarshe wannan batun tattalin arziki da kyale wannan ƙasashe su zaɓar wa kansu inda suke so su yi kasuwanci da dangantaka. Ba kamar Kremlin ba a cewar mataimakin shugaban gudanarwa Bierman. Mu ba ma rufa-rufa. Ba Kremlin ba ne da 'yan barandansu ke hankoron kassara ƙasashe suna amfani da dabaru daban-daban waɗannan masu dabarar na neman hanyar samun galaba akan ƙasashe masu rauni daga cikinsu akwai jamhuriyar mutan china da irin badakalar kasuwancin kamfanoninsu a cewar mataimakin shugaban gudanarwa We We're looking to make sure that again we help our countries be more self-reliant. They understand the the Muna sa ido domin tabbatar da cewa an taimaka wa kasashe su dogara da kansu su fahimci yarjejeniya da za su shiga da China domin su tabbata fasahar da ake amfani da wanda zai zame musu barazana da harkar tsaro da mutuncinsu su tabbatar ko fasaha ce ko kuma kuɗi ko na'urar su gane inda suka sa hannu daga ƙarshe. su gane sakamakon ko sun sa hannu ko ba su sa hannu ba don karɓar fasaha ko akan taurin bashi. Mataimakin shugabar gudanarwa Biyaman ya ba da shawara cewa duk wanda yake da sha'awar sanin batun CKMI sai ya tafi wannan shafi a www.usaid.gov domin sanin ayyukan USAID. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya. Wasalamu alaikum.